wanda ya sake dawo da mu a wannan yammaci na tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da ashirin da shida shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya watan biyu mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoni da ya ƙunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu kafin mu shiga karatu cikin suratul zariyat akwai wata tambaya da wata baiwar Allah ta rubuto take cewa bayan ta yi sallama da kuma roƙon Allah baraka wa ta'ala game da ya datar da mu take cewa shin za ta iya shan maganin maganin hana jinin al'ada tana nufin jinin haila saboda yin ibada sosai musamman eh, zai zo mata ne a lokacin goman ƙarshe wannan tambaya tana buƙatar wato bayyana wa al'umma ma ga baki ɗaya matsayar musulunci game da shan magani da mata suke yi saboda tsayar da jinin al'ada sawa'un a lokacin watan ramadana ne ko kuma lokacin aikin haji ko lokacin aikin umra amfani da wani magani domin ya tsayar da jinin al'ada wannan malamai suka ce mubah ne menene ma'anar mubah ya halatta ba yabo ba fallasa idan mutum ya yi ba laifi amma da sharaɗi idan aka samu amincin ko aminta daga cutarwa wannan mazabar hanabila sun yi magana a suna da nassi akai kai wasu malamai ma sun zaɓi wannan zance kuma sun yi kiyasin wannan matsalar ne akan matsalar azalo da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi saboda kada matansu su dau juna biyu kada su dau ciki ai suna yin azalo me ma'anar azalo shine kada su bar mani ya shiga wato jikin matansu ko al'aurar matansu sannan cikin madogarar da malamai suke kawo na halatta wannan idan akwai buƙatar haka duk da abu ne ai da yake bujirowa saboda aka sai suka takaita shi ya kasance akwai wani sababi ingantacce tare da kuma neman shawarar wato masana su ne likitoci ibn rushid Allah ya ji shi da rahama ya kawo cikin ko yake cewa an tambayi al'imamu malik game da mace ta hafu ta'ajilal haidi tana jin tsoron kada jinin al'ada ya gaggauta zo mata fayusafu laha sharabun sai a kwatanta mata wani abin sha tashrabuhu ta sha li ta'khiril haidi saboda ta jinkirta al'ada ibn rushd ne yace an tambaye al-imam malik game da wannan mas'alar sai yace laita zalika bi sawabin akan ba daidai bane wa kariyahu ya nuna hakan makruhi ne sai malam ibn rushd da ya kawo magana sai yace inna ma karihahu makhafata an tudkhila ala nafsiha dararan al-imam malik ya kyamaci wannan ne saboda tsoron kada ta cutar da kanta bizalika fi jismiha kada ta shigar da wata cuta a jikinta wannan magana alimam imam al-hattab ya kawo ta cikin mawahibul jalil fi shari'a muktasar khalil a juzi na ɗaya shafi na ɗari uku da sittin da shida to amma da za mu ma cikin littattafan ma malaman fiƙiu za mu ga maganganu rututu maganganu masu yawa a kan halaccin wato mace ta sha wani magani da manufar ya jinkirta mata al'adarta amma da sharaɗin kada ta cutu a yanzu ko nan gaba wannan kuma gujewa ta cutu yanzu ko nan gaba likita ne zai ba ta shawara su ne ahalin zikir a nan saboda akwai ƙa'ida a shari'a ta labarara wala dirar ko to cikin nassoki da aka samu cikin littafan malamai al-imam abdurrazzaq as-sanani ya kawo cikin ko ya rawaito cikin littafinsa al-musannaf daga wasil maula ibn uyayna daga wani mutum da ya tambayi abdullahi dan umar Allah ya ƙara musu yarda عن امرأة تطاول بها دم الحيض جمدا ما تردى جن الآداء يائمة قوه فأرادت أن تشرب دواء يقطع الدم عنها يا يسينف تشاون ما جنيد دي ينك متى وننجن الآداء فلم ير ابن عمر بأسا عبد الله يتنقمر دعاك متى وننتنبير سينون باغ ليه فيه ونعت ابن عمر ماء الأراك قال معمر وسمعت ابن أبي نجيع يسأل عن ذلك وسمعت ابن أبي نجيح يسأل عن ذلك معمر يتي ناجي ابن نجيح أنا تنبينش قمد هكم فلم ير به بأسا يقال سوى باب ليه فيه akan hakan za ta iya yi wannan asar ɗin yana cikin al-musannaf na Abdurrazzaq yana ɗauke da lamba ta 1220 sanan al-muttaqi al-hindi shi ma ya kawo cikin kanzul ummal wanda yake ɗauke da lamba ta 27722 cikin kanzul ummal kenan an sake samun wani asar ɗin daga ibn jurai yake cewa su ila ata an tambaye ata an imra'atin tahidu game da matar da take al'ada yuj'alu laha dawa'un abata wani magani abata wani magani fatartafi'u haidatuha sai al'adar ta ta ɗauke wa hiya fi ƙur'iha kama hiya ta tuf hakan nan yayin da take al'adar ta ta hina ta tufu lokacin da za ta yi ɗawafi sai a ba ta wani magani ta sha sai al'adar ta ɗauke an tambaye a ta game da wannan matar ƙala na'am sai ce eh za a iya ba ta idara a tuhra فإذا هي رأت خفوقا abiya ترى fala الأبيض فلا لأينا نونا ما دي أن تنبيع عطاء game da irin wannan abai wa mace ta sha ma wani magani da zai tsayar da al'adarta domin ta aiwatar da wata ibada sai nuna cewa babu laifi shi ma wannan yana cikin musannaf na abdulrazzaq a sanani a lamba ta tara. hakan nan al baghdadi ya kawo ya kawo shi cikin littafin talkhisul mutashabih fi ar-rasm amma ta hanyar amr dan habib a juzi na ɗaya shafi na ɗari hudu da talatin da hudu shi ma ya kawo wannan to kun ga akwai wayannan asar ɗin da suke nuna yin hakan ba sabon abu bane. a wajen magabata al'imam shamsuddin al-hattab cikin malaman mazhabar malikiya a littafin mawahibul jalil sharhu muktasar khalil a juz'i na ɗaya shafi na ɗari uku da da sittin bakwai bayan wato matsalar da ya kawo cewa hal tasiru al-mar'atu tahiratan bi isti'maliha dawa'an li qat'i ad-dami wa raf'ihi amla la karkashin wannan matsalar. shin mace tana iya zamtowa mai tsarki idan ta yi amfani da wani magani mai tsayar da jini wanda yake ɗauke jinin al'ada shin tana zamtowa mai tsarki ko kuma ba ta zamtowa mai tsarki sai ce tambihun faɗakarwa ya ce nususul mazhabin lati zakarnaha wato nassoshi na mazabar malikiya da ya ambato sa a baya cikin littafin nashi a wannan shafi da muka ambata da juzi yace nassoshi na mazaba da muka ambace su wa ghairaha da makamantansu sarihatun ana cikin wannan yana sa shi rashin lafiya ga ya tashi shi ya yi yawa yace ce na wato mazhabar malikiya da muka ambata wa gairaha da makamantansu sarihatun wato karara suke fi anna saumaha sahihun mujzi'un yawa azuminta ingantacce ne kuma ya wadatar mata bi ma'ana ya sauke mata wannan nauyin ya sauke mata wannan nauyi an ju ana jin waɗannan maganganu sai magana ta biyu dai al'imamu zarkani cikin malaman a malikiya dai cikin sharhin muktasar khalil da ya yi a juzi na ɗaya shafi na 228 bayan ya ambato maganganun malaman mazabar malikiya da abin da yake bayyana na saɓani shin ana kirga wannan jinin da yake zuwa wa mace saboda wani magani da ta sha domin ta tsayar da jinin al'ada shin wannan jinin da yake zuwa mata sakamakon shan maganin yana ko jinin al'ada ne ko ba jinin al'ada ba ne to cikin wayannan maganganu da shi azzarkani ya kawo ta yake cewa haza wa sama'u ibn qasim wa kalam ibn kinana yace abinda ibn ya qasim yaji da kuma maganar dan kinana يدلان على أن وجوده بدواء جوالا ليس مور والننجن إذا أكشى جني يحكم له بحكم الحيض أنا يمس هكنش هكنش الآداني ورفعه به ورفعه به يحكم له بحكم الطهر بمعنى إذا متي تناد sai ta sha magani jinin al'adar ta ya ɗauke to inda ya ɗauke da wannan maganin to za a yi mata hukunci cewa ta tsarkaka ne za a yi mata hukunci ne ta tsarkaka ko da wannan maganin ta sha ya ɗauke jinin ya ce ma'a karahati fi'li zalika fi ma ma'a karahati fi'li zalika fi ma suna raba mana hankali ba ma'a karahati fi'li zalika fihima da cewa makruhi ne a aikata haka a duk fuskoki biyu ga kenan a malikiya makruhi ne ta sha din amma kuma idan akwai bukata ta sha babu laifi wannan jinin matukar ya dauke to tana daukan hukuncin mai tsarki ne tana daukan hukuncin mai tsarki amma wannan karahar ma da aka kawo in ba ku manta ba ai ibn rushd ya riga yayi bayanin meye al malik yake nufi da karhanci cewa idan za ta cutu ne a jikinta amma in ba cutarwa babu laifi za ta iya shan magani domin ta tsayar jinin al'adarta ta yi azumin watan ramadana ko ta yi ɗawafi ko ta yi aikin haji sai maganar محب الدين الطبري محب الدين الطبري الشافعي wannan malami cikin malaman mazabar shafi'iyya yake faɗi cikin littafin القرى لقاصد أم القرى أشافينا دريه إذا أشرين دهدو ينا فشم بكي أكم قنر عبد الله الأم قمت أنن دمك كاوتنا زوجك مصنى بن عبد الرزاق سيكي تيوى وإذا اعتد بارتفاعه في هذه الصورة اعتد بارتفاعه في انقضاء العدة وسائر الصور idan dai aka lura da shi aka yi amfani da ɗaukewar jinin al'adar a wannan sura surar da ya faɗa to hakan nan ma za a yi amfani da shi fin ƙiza il'idda wajen ɗaukewar ko ƙarewar idda wasa'ir suwar da sauran fuskoki ibnu hajar ba al'askalani ba ibnu hajar al-haitami cikin manya-manyan malaman mazabar shafi'iyya shi ma yake faɗi yake cikin al-fatawa al kubra a juz'i na 1 shafi na 122 yace man inqata'a hali li'arid marad matar da jininta ya tsaya ya dauke saboda wata cuta da ta bujiro aw wa'in sinina ko kuma wani magani da ta sha tsawon shekaru sai jinin al'adar ya ɗauke ya daina zuwa sun mastuhidat sa'annan jinin istihaza ya same ta auhabat ko kuma jinin al'ada ya zo mata kana zalika tuhrul mutatawil tuhran wato wancan tsarkin da ya zo mai tsawo na shekara ko na watanni shida to nan tsarki ne saboda haka tana cikin tsarki ne wannan zai sake tabbatar mana matar da ta sha wato magani a wannan watan na ramadana domin ta yi azumi kada jini ya zo mata babu laifi matukar wannan maganin ba zai cutar da ita ba da shawarar likitoci masana ba nan ba malamai ne za su faɗa mata za ta cutu ko ba za ta cutu ba ba mijinta ne a ahlul zikiri za ta tambaya likitoci za su tambaya wanne magani ne za ta sha zai tsayar da jinin al'adar kuma ba zai cutar da ita ba to likitoci suna da magunguna daban-daban su mata sun sani ai ana bayyana musu in ma jinkirta aihuwa ne za su ga allura ga ta wata biyu ga ta wata uku ga magani ga implication ɗin shi ga abin da yake ana iya dasa musu wani abu a jikinsu ana iya sa kaza al'aurarsu kuma duk likitoci za su bayyana musu me waɗannan abubuwan suke gadarwa da kuma waɗanda suka fi sauƙi da waɗanda ba za su cutar da su ba saboda a anan ma in za ta sha magani domin jinkirta jinin al'ada ko ɗauke shi a watan ramadana to babu laifi ya halatta in ba za ta cutu ba amma rashin cutuwarta ba ita za ta faɗa ba likita za ta nemi shawara likitanta za ta nemi shawara sai maganar da al'imam ibn Ƙudama cikin malaman mazabar hanabila ya faɗa cikin mugni a juzi na ɗaya shafi na ɗari hudu da hamsin ya ce labasa an tashrabal mar'atu wa'an babu laifi mace ta sha wani magani ya ƙta'u an halhair wanda zai yanke mata jinin al'ada idan da wa'an ma'arufan idan ya kasance magani ne sananne nan kalmar magani ne sananne yana maka nuni cewa wajen likitoci za a je ba wai kawai wani ya haɗa ɗaki a cikin unguwarsu ya ta matan mutane ba ko ya haɗa wata kazanta ya haɗa wancan ya haɗa wancan saboda yana ganin masu sayar da maganin gargajiya suna tara kuɗi yanzu sai shi ma ya haɗo can ya haɗo can ya ce ai maganin ki ya samu karkuwa ya sa a mai wani voice a wani studio ai ta yawa cikin gari ofis ɗin yana a bakalake muna da ofis a mango muna da ofis a kano muna da ofis a abuja muna da ofis a Legas. in an je ƙarƙashin gada yamma da ƙarƙashin gada wai zai je tambayi waɗannan al'amura kawai sanin makamar aiki ne ke da ƙwaƙwalen mutane a karɓe dukiyarsu to ba wannan ake nufi da alin zikiri ba a'a masani ko likitan ne na gargajiya ya zamto yana da sani a ilimin wannan itatuwa ba kawai wanda yake ganin ana ci ba ta faɗi ga sassa ba wajen shi za a karɓi magani ba alul zikiri ake nufi sai maganar ina jin da ita zan rufe wannan fatawar burhanuddin ibn muflih cikin malamin mazabar hanabila cikin littafin al-mubdi fi sharh al-muqni' a juzi na ɗaya shafi na 258 yake cewa la ba'sa bi shurbi dawa'in mubahin babu laifi wajen shan magani da ya zamto halal ne a shashi liqat'il haid saboda yanke al'ada iza umina dararuhu idan aka aminta daga cutar washi wane ne zai tabbatar da cewa wannan maganin ba zai cutar ba shine masani me masani na magunguna a takaice dai wannan fatawa ko tambaya da baiwa Allah nan yi, za a iya ce mata babu laifi za ta iya shan wani magani domin ta tsayar da jinin al'adarta saboda watan ramadana ta shagaltu da bauta wa Allah amma abin da ya fi an fi so ta bar kanta akan ɗabi'ar da Allah ya sa ta amma idan ta yi babu laifi idan ta tsayar ɗin babu laifi amma da sharaɗin dai kada ta sha abin da zai iya cutar da ita ina fata an fahimta Allah shi ne mafi sani mun tsaya faɗin Allah baraka wa ta'ala mun karanta zuƙo fitnatakum yawmahum 'alan nari yuftanun muka karanta ko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 فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون الله تعالى يتي يومهم على النار يفتنون وتؤران الجزاء ارتد سوكا متى أن يقع الجزاء عليهم وتساكمكو ذي هوكا سنين يوم يعرضون على النار yayin da ko ranar da za a bujiro da su daga wuta ko ga wuta fayuhraquna wa yu'azzabun wato a ƙona su kuma a azabtar da su za a ce da su zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun ku dandana azabar taku wannan shine da kuka kasance kuna neman gaggautowar zuqu fitnatakum wato ku dandani azabar taku za a ce da kafirai a ranar gobe kiyama yayin da ake musu azaba yayin da ake ɗanɗana musu azaba zuqu hariqakum za a ce ku dandani wato zafin wannan wuta ku dandani zafin wannan wutar da azabarku jaza'a kufrikum wa takdhibikum sakamakon kafircinku da kuma ku hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wato wannan shine abin da kuka kasance kuna neman a gaggauto muku da shi a gaggauto da shi gare ku to gashi lokaci yayi gashi an gaggauto da shi din هذا الذي كنتم به تستعجلون أي هذا هو العذاب التي الذي كنتم تطلبون تعجيله في الدنيا وأن إتك أذاب رجوك كنا نيما أجد قوتومك دئت أجدا دونيا استهزاء به كنا ما سوء إذ جلنتي دشيء وتكذيبا كنا ما سكر يتاوى واستبعادا لقوقوعه كنا ganin cewa ai wannan ma abin ba zai auku ba ba zai faru ba kamar fadin Allah cikin suratu sad wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm alhisab kuma suke cewa ko suka ce ya ubangijinmu ajjil lana qittana ka gaggauto mana da rabonmu suna nufin rabonsu na azaba da gaggauto mana da rabonmu tun kafin ranar hisabi yau mil hisab tun kafin ranar hisabi kada jin tambayar kada jin neman abin da suke kasan na izgilanci ne wa qalu rabbana ajjil lana ƙabla yau mil hisab a cikin suratul shura Allah yake ba mu labari cewa yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وتودن دبسي إيماني وباتين إيماني دئتا سنة ققوتو دئتا wato suna ce a gaggauto musu da azabar saboda ba su imani da ita ba zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun a ayoyin da suka gabata akwai darussa masu yawa amma bari mu ambaci abubuwa guda biyu kawai domin mu tafi aya da take gaba cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala allazina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin ko cikin nazmu ad-durar fi tanasubil ayati was-suwar ya kawo ƙarƙashin wannan ayoyi da muka ambata yake cewa yas'aluna ai hinan ba'da hini su waɗannan kafiran ba wai so ɗaya suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama ba a'a suna tambaya ne lokaci bayan lokaci hinan ba'da hini ala sabilil istimrar abin yana ci gaba istihza'an suna yin izgili ne bi qawlihim ayyana ay mata wa ayya mata wa ayya hinin yawmuddin mata yaushe ne kuma wannan lokaci ne ranar sakamakon nan ay wuqu'ul jazaa'i alladhi yukhbiruna bihi sakamakon da yake faɗa mana cewa za a bada sakamako za a yi hisabi za yaushe ne ne lokacin zai faru shine wannan malami ke cewa walaula annahum bi hadhihi alhala لتذكروا من أنفسهم أنه ليس أحد منهم يبث عبيده أو أجراءه في عمل من الأعمال إلا وهو يحاسبهم على أعمالهم yace da a ce suna da tunani sun yi tunani ai ba zai taɓa yiwuwa ba a ce wani yana da bayin shi ku lura da wannan abin da yake faɗi ba zai a ce mutum yana da bayi ko kuma ya ɗau wasu ma'aikatansa su mai aiki ko bayin shi ya ɗauke su suna wani aiki shin zai sake su kawai kowa ya zauna kara jibe ba tare da yana bibiyar aikin da ya ɗora musu ba ko kai ne yanzu kai ne ka sa a gina maka gida ka ɗauko ma'aikata kawai waɗannan ma'aikatan za su zo su aiki ne su gama da ƙarshe kawai kai shiru ka kame bakinka su kama gaban su ma su tafi sun gina ma gida zai iya yiwuwa menene zai biyo baya a hankalce akwai sakamako menene sakamako ka biya su kudin aikinsu ka biya su ne kudin aikinsu hakan nan mutumin da yake da bayi ya sa su yi aiki su masa noma sai wasu suka yi noman wasu kuma suka shantake ko kuma suka zauna suka ƙi kana tsammani daga ƙarshe kawai zai zo ya sa ido ne ya shiru akwai sakamako wani zai fusata kuma haka ya faru a tarihin al'ummomi a tarihin larabawa idan bawa ya ƙi ya yi taurin kai sai su ɗauke shi sai su sayar da shi kuma sun tashi sayar da shi ma sai su tayar da shi wajen da za a gallaza mishi saboda su ma ya ƙi musu abin da suke so to shi ne nan yake faɗin fa'idan nan cewa walaula annahum bi hadhihi alhala latazakkaru da sun tuna min anfusihim daga kawunan su ma annahu laysa ahadun minhum yabuthu abidahu aw ujra'ahu fi 'amalin min al'amal illa wa huwa yuhasibuhum ala a'malihim وينظر قطعا في أحوالهم ويحكم بينهم في أقوالهم وأفعالهم فكيف يظن بأحكم الحاكمين هي يا ذا أي ذاتوا وانديك كوا وتهكتاو هكنتي أن يترك عبيده يبربا ينسى الذين خلقهم وانديها للكيسو على هذا النظام المحكم أكون أن آلي tsari kyakkyawan tsari wanda ya kai makura wajen kyawu wa a lahum hadain alkhafiqain kuma ya halitta musu wannan wuri sarari na duniya dinnan sama da ƙasa wa hayya min ajlihim fihima ma la darurata lahum fi at-tazawwud lil ma'ad ila siwa kuma ya tanada musu abubuwan da suke da bukata abubuwan da suke da buƙatar shi a wannan gidan duniyar domin yin tanadi wa ranar gobe kiyama fa tuka sudan a ce Allah ya mutu wannan tanadi kuma ya basta kara zube ai ba zai taba yiwuwa ba wa yujidahum abatan a ce ya samar da su ne kawai domin wasa ba zai taba yiwuwa haka ba an fahimci wannan fa'ida ta biyu cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala yawmahum 'alan nari yuftanun yana nuna mana cewa yana daga cikin wato ma'anonin da ake amfani da su idan aka faɗi fitina akwai ƙonawa da wuta ƙonawa da wuta ana kiran shi fitina saboda nan gashi Allah ya ce yawmahum 'alan nari yuftanun ko yawmahum 'alan nari yuftanun zuƙo fitnatakun hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun ta Allah ya ce إن المتقين في جنات وعيون نعم آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين الله تعالى يتي innal muttaqina fi jannatin wa uyun lallai masu takawa masu kiyaye dokokin Allah suna cikin gidajen aljanna da idanuwar ruwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun ay innal ladhina taqaw sakhata Allah ta'ala lallai waɗanda suka kiyaye suka ji tsoron fushin Allah ta'ala wa azabahu kuma suka ji tsoron azabar Allah ta hanyar bimtisali awamini ta hanyar kwatanta umarninsa na nawahi da kuma nisantar abin da ya hani la mustaqirruna fi ad-dari al-akhirati fi basatin 'azima wa jariya wato suna cikin wato gidaje gidajen aljanna da kuma ƙoramu da idanuwar ruwa wanda suke gudana a tsakankanin gonakin aljanna da kuma lambuna na aljanna kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin asurori da dama yake bayani a irin wannan innal na fi maƙamin amin fi jannatin wa uyun duk dai ayoyin suna nuna mana cewa su masu takawa waɗanda suka kiyaye dokokin Allah Allah ya sanya mu cikin a ranar gobe kiyama za a sanya su a gidajen aljanna kuma gidajen aljanna nan akwai koramu da suke gudana tsakankanin gonaki ko lambuna wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce su halitta ta musamman an samu hadisi daga Anas دم مالك الله يكارى متى يدى أن أم الربيع بنت البراء وتبابر الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة اتكي مهيثير حارثة سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تاذو جمع النبي wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi sai ta ce ya Nabiya Allah ya annabin Allah ala tuhaddithuni an harisa ba za ka bani labari game da ɗana harisa ba ba za ka bani labari game da harisa ba wa kana qutila yawma badr shi wannan harisa an kashe shi a yakin badr asabahu sahmun garbun. wato wani mashi ya same shi garbun Aila yadri marra shine garbun wato wani saham da aka jefo ya same shi bai san wane ne ya harbe shi ma da shi ba tace fa in kana fil jannati sabartu bani labari game da harita in a gidan aljanna yake sai na hakuri wa in kana ghayra zalika idan kuma saɓanin haka ne ijtahattu alaihi fil buka zan ta kokarin nayi ta masa kuka dan ta kuka qala sayati ya umma harisa yake mahaifiyar harisa innaha jinanun fil janna shi a gidajen ma aljanna yake a gidajen aljanna yake aljannar innaha jinanun fil janna wa inna ibnaki kuma lallai ɗankin nan harisa da kike tambaya game da shi A fabar alfirdaus al'a'la ya samu alfirdaus madaukakiya al bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin sahih bukhari hadisi mai lamba ta 2809 Yan uwa ku dubu wannan wato al'amari da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadawa masu imani masu takawa harisa ya kasance mai tsoron Allah mai kiyaye dokokin Allah za ka ce ma Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi ayyukansa saboda gashi annabi sallallahu Alaihi ya tabbatar mishi da mai gidan aljanna kuma dama ita aljanna ba mai tabbatar da ita sai mahalicinta da kuma wanda Allah ya aiko shi ya zamto mai tunatarwa shine annabin Allah da sauran annabawa to gashi annabi ya tabbatar wa suraka cewa dan aljanna ne na san anan za ku sake ƙara cewa al'asharatul mubashsharuna bil janna da aka ambace su da sunayensu to za ku iya sake ƙarawa da harisa harisa ga shi ma an ambace shi da sunan shi cewa dan aljanna ne kenan ba goman nan kawai bane aka ambace su da sunan su an fahimta ba su kadai bane aka ambace su da sunan su ga harisa dan suraka shi ma an ambace shi da sunan shi Allah muke roko ya hore mana gidan aljanna da sanya mu cikin masu takawa a nan gidan duniya innal muttaqina fi jannatin wa uyun lallai masu takawa masu kiyaye dokokin Allah suna cikin gidajen aljanna da idanuwa wato idanuwar ruwa da Allah subhanahu ta'ala zai hore musu Allah ya hore mana Allah ya ce akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin wato suna masu kwasar abin da ubangijinsu ya ba su lalle su sun zamto wato kafin wannan rana ta alkiyama sun zamto sun kasance masu kyautatawa suna kyautata ayyukansu a gidan duniya akhidina ma atahum rabbuhum ay akhidina fil jannati ma a'tahum Allah ta'ala min an-ni'am wal khairat suna masu karba suna masu kwatar abinda ubangiji yayi musu alkawari abinda ubangiji ya basu na ni'imomi da na alkhairai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul tur yake cewa fakihina bima atahum rabbuhum suna masu more abinda ubangijinsu ya basu suna masu morewa akhidina ma atahum rabbuhum hadisi ya zo daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya ce inna Allah ya ƙulu lallai Allah yana cewa ya ƙulu ko zai celi li ahlil janna lallai Allah zai ce ga ‘yan aljanna Allah ka sanya mu cikinsu zai ce ya ahlil janna ya ku ‘yan aljanna sai ‘yan aljanna su amsa su ce labbaika rabbana wa sa'adai wal khairu fi yadai فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقه فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا wannan hadisi kun saurare shi ne da larabcinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai ce ga 'yan aljanna ya kira su ya ku 'yan aljanna sai su amsa wa Allah tabaraka wa ta'ala labbaika rabbana wa sa'jaika wannan labbaikan za ku yi hakuri zan kawo maganar da al-Imam al-Qari ya kawo cikin mirqatul mafatih dan mu gane menene ma'anan labbaikan nan don kawai ana cewa amsawa amsawa ko muna amsa maka amma in aka kawo larabcin abin zai fi fitowa fili ma'anan labbaika ai adumu ala ta'atika dawaman ba'da dawami wato zan dawwama akan ɗa'arka ya ubangiji na dawwama bayan dawwama kaga wannan ma'anar ta sake fito da wata magana wa uqimu ala ta'atika kuma zan tsaya akan yi maka da'a iqamatan ba'da iqamatin tsayuwa bayan tsayuwa kaga ya sha banban da kawai a ce maka ai sun amsa wa ubangijinsu ko ai kamar yadda muke fassara la haula wala quwwata ne ko illa billah ba dabara ba tsini ko da zaka tare mutum kuwa ka tambaye shi menene ilimin nan da ake yi musamman 'yan shekaru sha sha 'yan ashirin ashirin wanda suke hausar zamani ya kake ya ga baban shi ya ga baba da furfura amma yana baba ya kake akwai rashin kunya wannan gaisuwa ya kake baba ya kwanye ce wai yana ganin ai abun kunya ne ya ce ina wuni ina gajiya an tashi lafiya an tashi tsalau baba to Allah ya kara lafiya nan za a ce shi bai waye ba shi ba ɗan karni na ashirin da 21 bane sai dai ce baba ya kake ko man ka fahim ko baba yana ganin shi dan karni na 21 ne wannan dai yana daga cikin yakar mu da turawa suke har a yaran mu ma suna kana ganin kana bin kyama kana jin kunyar kai yaranka to mu dawo nan ma nan labbaika kenan abinda yan aljanna adumu ala ta'atika dawaman ba'da dawamin وأقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة سبب اللفظين دي يزودك ألب بالمكان إذا أقام به لبيك daga lafazi ne na alabba menene alabba kuma shine idan mutum ya tsaya a wani wuri sai kalmar wasa'daika أي ساعدت طاعتك يا رب مساعدة بعد مساعدة واتونا تيمك آأرك تيمكو باين تيمكو بمعنى كنا الموافقة والمسارعة واتونا yarda na dace sa'annan kuma na yi gaggawa wajen yi maka da'a da yi maka biyayya ai as'adu bi iqamati ala ta'atika suna yin samun farin ciki yayin da nake yi maka da'a wa ijabati li da'watika kuma ina yin farin ciki yayin da nake amsa kiranka da kai sa'adatan ba'da sa'adatin wato jin dadi bayan jin dadi an fahimci ma'anar labbaika wa sa'adaik to muqaddara yan aljanna sun yi sun amsa wa mahalicin su suka ce kuma alkhairi gabaki ɗaya a hannunka yake sai Allah ya ce da su hal raditum shin kun yarda da wannan abin da na ba ku a gidan aljanna na shigar da ku aljanna shin kun yarda fa yaquluna sai su ce wa malana la narda ya rab me zai sa ba za mu yarda ba wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik kuma haƙiƙa ka ba mu abin da baka baiwa wasu cikin halittarka ba fa yaqul sai yace sai Allah baraka wa ta'ala ya ce da su ala u'tikum afdala min zalik bana ba ku abin da yafi wannan abin da kuke ciki ba sai qulun sai su ce ya rab ya ubangiji wa ayu shay'in afdal min zalik wannan abu ne yafi wannan dadin da muke ciki a aljanna wannan abu ne yafi shi fa yaqulu sai Allah yace uhillu alaikum ridwani wato zan saukar muku da yarda ta fala askhatu alaikum ba'dahu abada bazan yi fushi da ku ba har abada wannan hadisi al-Imam bukhari da Muslim suka rawaito shi Bukhari lamba ta 7518 al-Imam Muslim 2829 akhidina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما آتاهم ربهم الإمام السعدي ألا يجيك أنش دراما كل التافن تيسير الكريم الرحمن يكي تيوى أشافي نتلري والزترى الزترى يكي تيوى آخذين ما آتاهم ربهم يحتمل ينا إيه أوكر مأنوني مأنوني نبدا بيزيكاو يكي يحتمل أن المعنى yana ɗaukar cewa ma'anar wannan ayar ahibina ma'atam rabbum anna ahlal jannati cewa lallai yan aljanna qad a'tahum maulahum jami'a munahum cewa lallai majibincin su Allah ya ba su duk abin da suke buri duk abin da suke so Allah ya ba su min jami'i asnafin na'im na daga duk nau'i na ni'ima fa zalika dhalika na bihi sai suka karɓi wannan abin suna masu yarda da shi hadisin yana sake fito da wannan sun karɓi abin da ya hore musu ya ba su suna masu yarda da shi qad bihi bihi a'yunuhum wato idanunsu sun yi sanyi bi ma'ana sun yarda sun ji daɗin wannan ni'imomin da Allah ya ba su wa fari bihi nufusuhum zukatansu sun yi farin ciki rayukansu sun yi farin ciki walam yatlubu minhu badalan kuma ba su nemi wani abu saɓani ba wala yabghuna anhu hiwalan ba ka neman canji ko a musanya musu wa kullun kad na min naimi kowa cikin wanda yake suka shiga aljanna Allah ya sanya mu cikin kowa ya samu gwargwadon ni'imarsa ma la yatlubu alaihi almazid ko ya samu gwargwadon abin da ya yarda da shi baya ma bukatar wani ƙari wannan ma'ana ta farko kenan yace ma'ana ta biyu wa yahtamilu anna haza? kuma yana iya ɗaukar ma'anar cewa anna haza wannan abin wasful na fid duniya. ana siffanta mana masu takawa ne a nan gidan duniya ba wai lahira ba an fahimci wannan wacce ma'ana ta farko magana ce a gidan aljanna kowa an ba shi gwargwadon abin da ya dace da shi kuma ya yarda da wannan abin ya yi farin ciki ya ji daɗi ya yarda ko kuma ma'ana ta biya zamto wannan siffa ce ta masu takawa a nan gidan duniya wa annahum akhizuna ma atahumullahu min al-awamiri wan nawahi cewa sun karbi abinda Allah ya dora musu ya ba su na umarni da kuma hani ay qad talaqawha birruhbi sun karba hannu bibbiyu wan shirahi sadri da kuma farin cikin zuciya da sakin zuciya da yalwar zuciya sun karɓa suna masu farin ciki na lima amara biyu bihi suna masu rusunawa da miƙa wuya zuwa ga abin da Allah ya umarni da shi bilimtisali ala akmalil wuju suna masu aikatawa ta fuska mafi cika walima naha an da kuma abin da Allah ya hani dinnan bilinzijari anhu lillah suna gargaduwa ala akmali wajin ta fuska mafi kyau an ce su bari to za ga sun tsorata sun ja baya sun karɓi wannan hannun sun ƙi fa innal ladhi a'tahumullahu min al-awamiri wan nawahi lallai wanda ya ba su umarnin Allah alladhi atahumullahu min al-awamir wan nawahi abinda Allah ya ba su na umarni da hani huwa afdalul ataya shine mafificin kyauta allati haqquha wanda haƙƙinsu an tutalaqqa bi shukri lillahi alaiha a karɓi wayannan umarni da hami ɗin da godewa Allah ta'ala walin iyadi da miƙa wuya kun ji wannan ma'ana ta biyu as-sa'idi yana gama ka wannan ma'anar to zai fifita maka zance sai yake wal ma'na awwal amma ma'ana ta farko din nan alfaqu bi siyaqil kalam ita tafi dacewa da jerin magana yace li annahu zakara wasfahum fi Sau da Allah ya riga ya ambaci siffofinsu a duniya ko ba za a ce wannan wata siffa ce ta gidan duniya ba wa amalum Allah ya riga ya ambaci ayyukansu a duniya bi qawlihi innahum kanu qabla zalika ya riga ya ambata lalle su sun kasance gabanin haka allazi wasalu bi ila an-na'im muhsinin su gabanin haka sun kasance masu kyautatawa a gidan duniya an ambaci ayyukansu in ga kenan magana mafi inganci a nan wacce fitowa sarari nan ana magana ne akan abin da zai faru a gidan aljanna ko innahum kanu qabla zalika muhsinin wato lallai su sun kasance kafin wannan ranar masu kyautatawa ne ai innal muttaqina lallai su masu takawa kanu fi dunya sun kasance a gidan duniya muhsinina fi ibadatillah sun kasance masu kyautatawa cikin bautawa Allah muhsinina ila ibadillah masu kyautatawa bayin Allah kamar yadda Allah subhanahu wataala cikin suratul haqqa yake kulu washrabu hani'an بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا أتيدسوا كتي كشاء كنا ما سفر تكي كلوا واشربوا هنيئا كتي كشاء كنا ما سفر تكي بما أسلفتم في الأيام الخالية سبو abinda kuka gabatar da suka shuɗe a gidan duniya an samu hadisi daga umar ibn al-khattab Allah ya ƙara masa yadda cikin kissar tambayar da jibril yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ciki ya ce da shi akhbirni anil ihsan ko akhbirni anil ihsan ka bani labari game da kyautatawa sai ce da shi an ta'budallaha ka’annaka tarahu shi ne ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah fa illam takun tarahu in kai ka kasance baka ka ganinsa fa innahu yara shi yana ganinka wani hadisi yana cin sahi muslim hadisi mai lamba ta takwas ibn al-qayyim ko ibn qayyim al yake cewa cikin littafin at-tibyan fi aymanil qur'an ko fi aqsamil qur'an a na 291 yake cewa kyautatawar sunnan da suka yi su kyautatawar mutanen nan da suke da ake ambato a nan innahum kanu qabla zalika muhsinin yace yatadammanu ibadatahu wahdahu la sharika lahu kyautatawa ta su ta kunshi bautawa Allah shi kadai babu hada shi da wani cikin bauta wal qiyama bi huquqihi da kuma tsayawa da haƙoƙin Allah ta haƙƙin Allah suna ba Allah haƙƙinsa ba sa hada wani da Allah cikin bauta ba sa daukan haƙƙin Allah su baiwa wani Allah wa huquqihi wal qiyama bi huquqihi وحقوق عبادي كما سنة يا واد حقوك باين الله سنة يا واد حقوك باين الله ابن جرير الطبري برمو ربي جمغانش سورة من منتي ايه يكي سوى اولنا آير انهم كانوا قبل ذلك محسنين يقولوا انهم كانوا قبل ان يفرض عليهم الفرائض لليسوء kafin Allah ya farlanta musu mafarillai muhsinina su masu kyautatawa ne ya ƙulu yana cewa kanu lillahi qabla zalika muti'in sun kasance masu wa Allah ɗa'a gabanin hakan ma kafin a farlanta musu farillai amma dai waccan ma'anar ta farko za ga ta fi fitowa sarari akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin za mu dafa aya a nan abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu Allah muke roƙo wannan karatu na alƙur'ani da muke yi Allah ya sanya alƙur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja a kanmu ba ya Allah ka sanya alƙur'ani ya zamto rayuwa ga zukatanmu ya Allah ka sanya ya zamto rayuwa ga zukatanmu ya Allah ka sanya alqur'ani ya zamto mai ceton mu a ranar gobe kiyama ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su gyara halayen su sakamakon karatun alkur'anin nan da muke yi waɗanda suka rubuto da waɗanda ba su rubuto ba neman addu'a Allah ya fi mu sanin wato bukatunmu baki da Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi marasa lafiyar mu ya Allah ka hore musu lafiya mai dorewa waɗanda suke da lafiyar ya Allah ka ba su ikon gode maka ya Allah ‘yan kasuwanmu ka ƙara musu albarka cikin kasuwancinsu waɗanda jari ya kari ya Allah ka maida musu sabon arziki masu shi ya Allah ka riƙa musu ma'aikatanmu ya Allah ka ƙara musu albarka ka ƙara wato tabbatar da su wajen cin halal jami'an tsaronmu ya Allah ka ƙara musu juriya da haƙuri ya Allah ka ƙara zaunar da mu lafiya a jihar Filato wannan tarzoma da ta taso a waɗannan kwanaki ya Allah ka kwantar mana da ita ya Allah ka saukan mana da yayyafi da nutsuwa na zaman lafiya ya Allah ka ƙara mana fahimtar juna da abokan zaman mu a wannan jiha ya Allah duk mai nufin jihar Filato da alkhairi da zaman lafiya ya Allah ka taimake shi duk wanda yake nufin wannan jiha ta Filato da zubar da jini da sharri da sharri ga al'ummarta ya Allah ba mu da ƙarfi gashi mun kawo ƙararsa gare ka ya Allah ka damke shi damkar da ba zai kubuta ba ya Allah ka damke shi damkar da ba zai kubuta ba in mai mulki ne Allah kwace mulkin ya Allah in mai dukiya ne ya Allah ka talauta shi ya Allah idan mai ƙarfi ne ka zare laka a jikinsa ya Allah ka zare laka a jikinsa ya Allah ka karɓa mana addu'o'in mu ka biya mana mu.